Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke faɗakar da ku akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar ku da wannan shirin. Yau za mu duba yawan kuɗin ruwan da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya. da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Wakilin murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, ta yi fira da masana akan wannan batun. Madina, fili gare A yau ina tare da manyan baƙi. Akwai Dr. Obadaya mai lafiya, tsohon mataimakin shugaban bankin Najeriya da kuma mai nazari akan harkan kuɗaɗe Malam Yusha'u Aliyu. Su ne baƙina a yau ina muku maraba da zuwa. barkam da haka malama barkamu da wannan lokaci akwai wasu kalamai da suka ɗan shige min duhu ne kaina mai gabatarwar wadda ake ce ma single digit rate da yau nake tare da ƙwararru da za su iya mana nazarin menene ma'anan single digit rate bari in fara da kai dr obadaya in aka ce single digit rate me kenan ake nufi a harkan kuɗi eh wato abin da ake nufi cewan shine duk riban da za a caje akan kuɗin da ake bawa ko kuɗin banki ko kuɗin central bank kada wuce wannan cajin din da za a caje mutum kar ya kai goma bisan dari shine single digit ko kuma a ce daya biyu uku hudu biyar shida bakwai zuwa tara amma ya kai goma wato ya zama double digit kenan eh, single digit shine kar a caje mutum ya wuce tara bisan dari shine single digit eh, wato daga guda ɗaya har zuwa tara shine single digit rate to yushawo in aka ce single digit rate kada a caji mutum fiye da haka a wani harkan kuɗi ne ake iya cajin mutum single digit rate eh, to ya danganta da wato activity yanda harkokin kuɗin ke gudana da kuma kasuwa da kuma bukatuwan to waɗannan abubuwa suke sa idan karancin su yayi yawa a kasuwa kuma ana bukatan yayi yawa to sai ga ana ɗaga rate din haka kuma economic activity dan motsin tattalin arzikin ya inganta sosai yana ta tafiya kuma ana yi ana samun riba to dole zai ta ɗagawa shi rate din nan kamar na kuɗi haka yake kamar rate din nan kuma a inflation dan shi wannan digo ƙasa da goma cikin ɗari shine single digit akwai tunani daban-daban a wajen masana akan ko a ƙasa da goma wanne ne ya cancanta saboda akwai digon da za a sa wanda ba zai taimaki tattalin arzikin ƙasa ba haka kuma ra'ayi kuma ya bambanta akan misali a ce akan hauhawan farashi shin za a so ma a daina hauhawan farashi kwata-kwata ya zama zero to kin ga wannan ba tunani bai zo ba saboda duk kasuwancin da ake ana yin sa ne domin a nemi riba sannan kuma a taimaki tattalin arziki a kirkiri ayyukan yi to dr obadaya a wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu ga wanda bai sani ba za a ce muna single digit din ne ta bangarorin kudaden shiga ko kuma ta kasafin kuɗi wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu To, ni dai zan ce tattalin mu tana cikin abin da ake ce masa recession. wato komi ya ɗan ja da baya yadda ya kamata a samu cin gaba kamar mun tsaya wuri ɗaya ne kuma har ma ana ɗan kamar muna ɗan jan da baya kuma akwai inflation mm. wato karuwan kuɗin abubuwa eh. duk komi kuɗi ya karu kuma naira tana kan faɗowa daga 190 naira zuwa dala yanzu ya kai 365 Eh, wato a kasuwan bayan fage kenan a kasuwan bayan fage kenan to naira tana kan faduwa kuma muna ma double digit har abin da ake biya kan kuɗi yanzu ya kai kusa 27 bisan dari kamar mutu ya karɓi rancin kuɗi a banki to wani irin aiki ne za ka yi wani irin kasuwanci ne za ka yi har ka samu riba wanda zai sa ka biya wannan kuɗin kuma kana da ɗan riban da za ka ci gaba da aiki to abubuwa sun yi wuya kwarai da gaskiya yanzu nan mm. to abin da muke cika kenan yusha'u kana ganin anya wannan hali da dr obada ya faɗi ko zai iya taimakawa ɗan kasuwa mai ƙaramin ƙarfi? a dole sai da tsare-tsare na gwamnati domin dalilin da yasa ake da gwamnati kenan idan tsare-tsaren ya zama wato ba riba don duk abun da ake yi akwai wani masan tattalin arziki da ake ce mishi adam smith wato ya sai wai mai sai da burodi yana sai da biredi ne ba wai dan yana sai ya shiga aljanna ba yana sai da biredi ne domin ya samu riba da zai ci gaba da yi ran da ribar ta tsaya dole ya tsaya mm-hmm. to abin da ya faru kenan a tattalin arzikin kasan ƙananan wato micro small medium medium enterprises ƙananan masana'antu dukansu suna ta wato suna ta faduwa suna ta rufewa saboda hauhawan farashi da ke shigo cikin tattalin arzikin ƙasan wanda ya shafi hauhawa kuma na rate na interest wanda yake ake ba da aron kudaden na daya ribar da suke ne ba za su same ta ba na biyu kuma kudaden da rate din da yake kashi 27 cikin 100 to ta yaya za ka je ka karbo kudaden to shi yasa dole a irin bank of industry ko kuma kananan hukumomi da ke kula da kananan masana'antu dole a inganta wato microfinance banks a kuma rage waɗannan kudade a waɗannan wurare domin ta nan ne kadai irin waɗannan masana'antu za su iya samu zama a cikin kasuwanci ba ma su samu riba wadda take kazamiya ba. Dr. Obadaya, wai a ina ne muka samu mishkila ne a ƙasar? da har muka tsinci kanmu a wannan hali na maimakon tattalin arzikinmu ya ci gaba mm. sai ya ƙara baya yake kamar yadda ka faɗi. Eh akwai abubuwa daban-daban da suka kai mu ga wannan matsalar da muke ciki. Mm. Na fari shine Cuwa-cuwa wato corruption kenan. Wannan ya zama babban abu ne da ya kawo mana can da baya kwarai da gaske na biyun kuma shine shugabanninmu a da sai su kwashe kudin jama'a su je su sa a bankunan kasan waje a bar mu kawai da allah ya isa to wannan ɗin ya kawo damuwa kwarai da gaske na ukun kuma shine zan ce ma rashin ganewa ga wadda suke lura da sha'anin tattalin arziki ba mu samu mutane ƙwararrun da sun san abin da suke yi kuma suna da tausayin jama'a kuma suna da kishin kasa ba a sa irin wannan mutane a sa su dinga lura da tattalin arziki ba an sa dai wasu wanda kawai su dai kawai ba su san abin da suke ciki ba abin da ya kawo mu inda muke kenan yanzu kuma of course kuɗin man fetur ya sauka ko ina kuma muka ɗauka duk kajinmu muka sa a kwando guda ɗaya to kaga wannan ba tunani mai zurfi a wannan maganan duk ba banda da mun gadara sai shi man fetur ɗin. to ranar kuma da man fetur din ta faɗi shi kenan sai ga muna a cikin asha ma yanzu da ma kamar su kamfanonin volvo da sauransu suka ce daga nan zuwa shekaru 25 20 ma zan ce ba za su sake yin motoci masu man fetur ba za su yi motoci kawai masu lantarki da batiri to me za mu yi da wannan fetur ɗin muna nan muna dangana ga fetur kuma ga shi fetur ɗin zuwa nan gaba gaskiya ba zai zama komai ba saboda haka mu yi tunani mai zurfi mu za mu so hangen nesa mu fara aikin yanzu mu fara nazari yanzu a yadda za mu ware kanmu daga wannan dependence a kan man fetur. yusha'u menene kenan zai zama makomar ƙasan nan a yau in aka ce ba amfani da fetur nan da ya zama shine kaɗai hanyoyin samun kuɗin shiga to ai kasan kasashen turawa ne za su cire waɗannan motoci wanda kuma suna ta dawo da shi kasashe masu tasowa in kin kula za ki ga motocin na da yawa sannan kuma wannan tsari ne na ci gaban tattalin arziki da kuma ci gaban kimiyya waɗanda waɗancan kasashe suke da shi saboda haka man fetur zai ci gaba da zama eh, mai amfani a cikin tattalin arzikin Najeriya saboda ba wai kawai man da ake samun mota ne ake amfani da shi ba akwai by products akwai abubuwa da dama da ake cira da kuma ake yi da kuma moto motocin da kuma injina da ke aikace-aikace na ci gaban tattalin arzikin ƙasa mm. a kamar kuma zan so karin haske ga abin da dakta ya faɗa wato dole sai an samu mutane masu tausayi eh, yawa da kuma hikima saboda tattalin arzikin najeriya yana da girman da idan ka ce za ka bar mutane ba a sa tausayi a ciki ba saboda duka kashi kusan 80 cikin 100 na mutanen ƙasan mutane da suke da ƙaramin income wato karamin kudaden shiga mm. to kuma in aka samu ƙasa haka mm. to lokacin ake bukatan tausayin gwamnati shine za a koma a gina institution wasu hukumomi waɗanda za su ta kallon waɗannan mutane kuma a sa mutane masu gaskiya mm. kuma wani abu da ya ciye tattalin arzikin rauni sosai babu kamar jami'ai ko dai 'yan siyasa ko kuma ma'aikata ko kuma wasu jami'an tsaro da suka ɗibi daloli wanda ake gina tattalin arziki da shi aka fitar da shi ba ma ƙasan ba a'a aka fitar da shi daga cikin bankuna aka mai da su gonaki to wannan yana da tasiri sosai wajen danna duk abin duk tsare-tsaren da aka yi saboda kullum ana kulawa da shin dala nawa ne a cikin ƙasa kuma kuɗin ƙasa eh, naira dubu ta nawa aka yi naira biyar guda nawa aka yi da kuma inda suke shiga sannan kuma su kansu mutanen kasan da manyan 'yan kasuwa waɗanda ba sata suka yi ba akwai 'yan kasuwa da mutane da dama wanda suke cin jin tsoron tsarin suke ije kudaden da ya kamata a rinka juya tattalin arziki da shi suna ije shi a gidajensu ko kuma a wasu wurare na daban ko a shaguna shi yasa a lokaci da dama sai ki ji an ce an yi gobara kayan miliyan biyar ya kone amma naira ta miliyan goma ita ma ta kone a cikin kasuwa to duka irin waɗannan suna cikin abun da suka kawo mana matsaloli wanda ba haka yake ba a tattalin arziki arziki tunda da aka yi aiki ne cikin ilimi cikin tsare-tsare an yi kuɗaɗe kaza an tura kuɗaɗe wuri kaza an tura ma gona kaza an tura ma kowa to kowanne ana neman a san wani irin gudunmawa ya bayar shine za a dawo magana wato shi abin eh, da dakta ya faɗa recession wato a koma akan gdp wato gudunmuwar da kowa ya bada wanda, noma ya bada da wanda kika bada da wanda wance ya bada duk a har haɗa su shine za mu fita daga cikin kangin na recession ɗin da muke ciki misali madalla Jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abu da da ne waɗanda suka shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. a kashe su ta hanya mai kyau. a kashe su ta hanya mai kyau. a kashe su ta hanya mai kyau. a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.